addu'a ta gaba manzo Allah yake cewa ya qulu da abinda da ake so ka faɗa har yanzu addu'a kina sallah Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة أقول وتنون نون النقل أجتري da za ka jefa ta gurin ba ta da a rubuce amma haka ake karanta karka ce ati muhammadan al wasilata. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي نما أقوى أن النون تنسيك الأشياء وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته kun ga ya wani abu a bracket innaka la tukhliful mi'ad to wannan ƙari innaka la tukhliful mi'ad din bai inganta ba riwayar da ta zo bata inganta ba shi yasa ma ya sa shi a cikin bracket ya rufe shi wannan riwaya Imam al-Bukhari ya fidda ita Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati ya ubangijin wannan addu'a ko wannan kira cikakken kira Jabir bin Abdullahi shi rawaito hadisin daga Annabi Annabi ya ce ku faɗa in an kira sallah ya ubangijin cikakken kira wannan kira da aka yi waye ubangijinsa Allah wani kira ne kiran tauhidi ne aka ce da awar tauhidi ne kiran sallah iya tauhidi a kiran sallah ka duba ma'anar kiran sallah a cike yake da tauhidi so kana cewa ya ubangijin wannan kira na tauhidi cikakke suka ce an ce da tauhidi cikakke ne saboda shirka kuma tauyayya ce ko kuma an ce cikakke saboda canji baya iya shiga ciki ba wanda ya sai canja tawilin ubangiji baqiyatun ila yawmin nushur dawamammiya ne har zuwa tashi alkiyama salatu qa'ima da kuma wannan sallah tsayayya dawamammiya as-salatu qa'ima ana nufin wannan sallah da zamu yi dawamammiya ai tunda aka farla sallah ake sallah ko ko ba za a daina ba hakkiya ma tashi ati muhammadan ilwasilata ya Allah ka ba muhammadu wasila me wasila manzilatun fil janna wani wuri ne da matsayi ne a gidan aljanna kamar kana cewa ya ubangiji ka ba manzon Allah babban matsayi a gidan aljanna wani matsayi ne na daban shine wasila والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة كما توصل da shi a bawa annabi kai kuma a baka naka kai saboda in ka gama ai a cikin wal ya Allah ka ba manzon Allah martaba al ana nufin me martaba al ana nufin manzila matsayi ka ba manzon Allah matsayi da martaba martabar da tafi kowa a duniya duk annabawa wa ba'athu maqaman mahmudan Allah ka tashe shi a wuri abin yabo ranar tashi alkiyama mana wa ba'athu فأقمه مقاما يحمد القائم فيه ka tashe shi a wurin da duk ya tsaya a wurin nan za yi duk ya tsaya a wannan wuri allazi wa'adtahu wanda kai masa alƙawari ta ji wani abu sai ubangiji ya yi alƙawarin zai bayar amma kuma sai an roƙe shi ya bayar ko ba ne? ko ana mai dole a ina wani mutum allazi wa'adtahu to wannan shine riwaya ingantacciya ku daɗa komawa kan addu'ar akwai kalmomin da ba su inganta ba a cikin addu'ar kiran sallar nan da ake wanda an shigar wanda ya kamata a kiyaye iya wannan wanda mai san musulmi ya kawo shine ingantacci Allahumma Rabba hadhihi ad-da'wati tamma was-salati al-qa'ima آت محمدا akwai ana ƙara anan wadarajatar rafi'ata to wannan wadarajatar rafi'a shi ma ku janye shi baya ciki duk da cewa da mun a kawo shi a nan ba ko da zaka ji wani yana faɗa ko a rediyo aka faɗa to za'ibi ne waya ka tsaya kurum a nan آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا للذي وعدته شيكينا إنك لا تخلف mai adma kada ka kara shi dan malamai sun ce bai inganta ba Allah ya daɗa ƙarfafa wannan addu'a da Allah yake faɗa a can cikin suratul Isra'i asa ba a saka rabbuka مقاما محمودا مقاما محمودا a ƙarshen hadisin annabi ya ce duk wanda ya wannan halal lahu shafa'ati cetona ya cancanta ya halatta a gare shi wannan hadisi yana nuna mana kwadaitar wa dangane da yau annabi addu'a shi kansa annabi ana yi ai malam abinda manzon Allah ya mana sallallahu alaihi wasallam ai ya fi karfin tukuici so me za mu yi masa mu yi mai salati mu yi masa addu'a shi ba yace ku yi masa yace ku taimaka masa in an kira sallah ku mai salati ku yi wannan addu'a